لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقص وتن رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma sha bakwai da watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al'imamu ibn qayyim alaihi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma karatunmu na jiya ya tsaya ne akan aya ta tamanin da biyar a inda muke bayani a kanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala man yashfa shafa'atan hasanatan da kullahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan ya lahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira mun fassara bangare ko bangarora guda biyu na ayar ayar tana da bangarora guda uku bangare na farko man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha bangare na biyu wa man shafa'atan ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها في قنظري لك شيء قال سيد قدر عائشة أعوذ بالله من الشيطان

jiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun ji tafsirin bangarora guda biyu na wannan ayar a kashfa shafa'atan hasanatan li kulli nafsin minha bangare ne kenan sai man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu mithlu minha bangare ne biyu في بنغرن كرشي آية شين الله سبحانه وتعالى يتي وكان الله على كل شيء وكيلا وكان الله أن يقتل شيء على كل شيء مقيتا أكون قوة الأمر الله سبحانه وتعالى يقتل شيء مقيتا بيقلا ميسائل الإمام ابن الجوزي أشن تفسير تزاد البسيط في علم التفسير yace fi al-muqit sab'atu aqwal malamai sun ce lafazin al-muqit sunan Allah al-muqit yana da maganganu guda bakwai an kawo fassarori guda bakwai a game da lafazin al-muqit wasu suka ce annahu al-muqtadir abinda ake nufi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ay wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir kuma da ba akwai irin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai iko mai kaddara komai fassara ta farko ce fassara ta biyu annahu al-hakim Allah subhanahu wata'ala وكان الله على كل شيء مقيتا أي وكان الله على كل شيء حفيظا الله سبحانه وتعالى يا قسم شيء من فلان أجبج قومي قد سرع تشكك أنه الشهيد وكان الله على كل شيء مقيتا أي وكان الله على كل شيء شهيدا وإنما ما أقي آية Allah subhanahu wa ta'ala ne sa ido ne mai tsinkayar duk abin da bayi suke aikatawa ne. Sau daga wanda ya ceto mai kyau to zai ga sakamakonsa, wanda ya ceto mummuna shi ma zai ga sakamakonsa. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana sa ido ba abin da zai koyi a wajensa. fassara ta hudu annabu al Allah subhanahu wa ta'ala shine ne bincike zai yi binciken ayyukan da aka yi fassara ta biyar annahu raqibu Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake lura da ayyukan bayinsa fassara ta shida annahu da'im shine madawwami fassara ta bakwai ta ƙarshe mu'il quti Allah subhanahu ta'ala shi ne mai ba bayansa abinci. Waɗannan fassarorin guda bakwai, al'imamu mai jauzi ya ce duk malamai sun ambace su. Iyaka da na shida da na bakwai, na shida ba yi da magoya baya domin daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu adda'in. Babu adda'in. a cikin sunayen Allah da suka tabbata babu addai a cikin amma a cikin sunayen Allah akwai al-muqtada akwai al-hafiz akwai ash-shahid akwai al-hafiz akwai al rafid akwai al-hafiz amma babu addai sannan lafazin mu'til quti wanda malamai suka ambata a matsayin na bakwai wasu malaman sun ce a lugar larabci wannan na dauka domin lafazin ya dace da shi al-muqit ai التي yu'ti القوت da al القوت da أجل لا ai a أجل نصوص ma هو؟ كاف ji كاف ما المقيم kafin ta fito ta fito wannan shine maganganun da malamai su ne maganganun da malamai suka yi akan wannan aya to haka darasin da aya take karantar da mu shine kowa ya kokari ya zama ya aiwatar da aikin alkhairi wajen taimakon al'umma ya zama yana da gudunmuwar da ya ba al'umma sannan a gefe guda ya zama yana iyakar bakin sa wajen tsara kansa game da jawo ma al'umma sharri ko shugaba ne shi ko wanda ake shugabanta Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin waɗanda al'umma suke cin gajiyar su kuma muke yi dan Allah subhanahu wata'ala za mu shiga aya ta tamanin da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza kunjisu bi tayyibati الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza kullitu idan aka gaishe ku bi tahiyyatin da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma ku mai da wannan gaisuwar da gaisuwar da ta wannan can aw rudduha ko kuma ku mai da irin gaisuwar da aka ba domin inna Allah kana ala kulli shay'in hakiba Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yin hisabi ne mai ƙididdiga ayyukan da bayi suke wanda ya gaisuwa aka masa gaisuwa ya mai ga fiye da ita ko Allah zai yi masa hisabi kuma ya kirga abin da ya aikata kuma ya ba bashi lada gwagwadon irin wannan gaisuwar da wanda kuma ya gaisuwa ya mai ga ta a matsayin irin yadda aka masa bai ƙara ba shi ma Allah ya kirga irin gaisuwar da ya yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi na lada gwaggwadon irin wannan gaisuwar da yi. Al'imamu Nasir ya faɗa a cikin tafsirinsa wa jarikun tanzili wa haƙaƙiƙun ta'awil yake cewa, Ai, iza kullima alaiku idan aka yi muku sallama, iza kuyitum ai iza kullima alaiku idan aka yi muku sallama. فإن التحية في ديننا السلام domin gaisuwa a cikin addininmu na musulunci ita ce assala sunan addininmu al-islam sunan gaisuwanmu assala sunan aljannar da kowa yake sanya ya koma cikinta darus sala sannan gaisuwar da 'yan aljanna suke yi ita ce assala to daga addininmu yana gudana ne tsakanin sinun da lamun da zaman lafiya aminci samun kubuta duka wannan addininmu na musulunci sunan addininmu al-islam ni kauya ga Allah bin umarnin Allah sau da kafa yi ma'annabinsa sallallahu alaihi wa sallam biyayya ba tare da bid'a ba sannan akai islam sai a samu ne a sala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiku zuwa ga manya-manyan sarakunan da ake da su a zamaninsa waɗanda ba musulmai ba yana kiransu zuwa ga musulunci ya rubuta wannan wasiƙar zuwa ga kaisar azimin ru wato shugaba ko sarkin zubawa sannan ya rubuta irin wannan wasiƙar zuwa ga kitira azimu farisa sarkin farisawa masu bautar wuta mutanen Iran sannan ya rubuta wannan wasiƙar zuwa ga al-muqawqi sarkin Masar sannan ya rubuta irin wannan wasiƙar zuwa ga al-Najashi sarkin habasha idan ya rubuta musu wannan wasiƙar abin da yake rubutawa a ciki shine bismillahir rahmanir rahim قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يجي السلام على من اتبع الهدى أدعوك لرعاية الإسلام أسلم تسلم قنقل يقولك أسلم تسلم كمسلمك كنيق وياك أن لا تسلم فيك فكتا to daga wanda ya yi islam to zai samu sala shi yasa gaisuwar mu ita ce assalam in al-imam an-nasri yace wannan gaisuwar ta mu ta assalam fi darai a duniya da lahira sai ya kafa hujja da fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba sai da dakhaltum buyutan idan za ku shiga wasu gidaje gidajen nan ko naku ne ko ba naku bai in dai akwai buƙatar shiga to fasallimu ala anfusikum ku yi majunan ku sallama ku yi gaisuwa ta neman aminci wannan tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan gaisuwa ce daga Allah mubarakatan mai albarka tayyibatan kuma mai tsarki sau ka gaisuwar mu mu musulmai a duniya Asala. sannan ya kawo wadda za a yi a lahira kuma sai ya ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun gaisuwan mummunai a lokacin da za su haɗu da Allah ta'ala salam za su ce salam amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata a gare mu. saboda haka ani allana nahnu ahlal islam bishara da munna da abun farin ciki ya tabbata a gare mu. duk rayuwarmu tana da alaƙa da assalam aminci shi ne hadisin abdullahi bin salam hadisin hadisu salam hadisu abdullahi bin salam ke afsu salam ke wa af'imu ta'a tadkhulu aljannata bisalam yawaita sallama a tsakaninku sannan ku rika ciyarwa sannan sai ku shiga aljannar ubangijin ku cikin aminci to daga gaisuwar mu ta musulmai ita ce as-sala sunan addinin mu al-islam sunan mu al muslimu wanda suka miƙa wuya sunan ubangijin mu as-sala sunan aljannar mu darus sala to da komai namu yana da alaƙa da as الإمام النسفي يسي وكانت الأغب تقول عند اللقاء لا أغبا واتم كتن شيخ عبد الزوم مسلم إذا إذن سن حديد جونانس إيه سوار أسكي مجونانس حياك الله أن يتاك دفي أسنية أن خيرك حكا لا أغبا حياك الله أن يتاك دفي أسنية حياك الله أن يرايك أي أقال الله حياتك أن يتوي ترايوتك فأبدل ذلك بعد الإسلام بالسلام sai aka musanta wannan gaisuwar da ake yi a jahiliya da da assala wannan magana limamin na tafi na raba kafin zuwan musulunci in sun haɗu da junan su suna da nau'ukan gaisuwar da suke yi in mutum ya shiga wajen wani babban mutum akwai gaisuwar da yake masa idan an shiga cikin fada za a gaida sarki sai a ce a baitan la'ana a baitan la'ana gaisuwar ta aiki nan a jahiliya a baitan la'ana ka fi ƙarfin addini ba ko ka fi ƙarfin wani ya zambace ka a baitan la'ana kenan mawaƙi ya ce a tani a baitan la'ana annaka lumtani a tani annaka lumtani a baitan la'ana kenan ya zo min labari cewa ka zarge ni ya kai wannan babban sarki abaitan la'ana Allah ya sa kada a tsine maka ko ka fi ƙarfin a tsine maka sannan suna da kai so su ta jahiliya bayan wannan sun an haɗu da juna sai ake in sabahan in sabahan ko in mata'an inda yamma ne sai ake in mata'an inda safe ne sai ake in sabahan ana in sabahan ayyuha sanadul bali wa hal ya'iman man kana fil qasr al khali in zuma sannan suna da gaisuwar su wacce aka ambata mana hayya kalla to da musulunci ya zo sai canza wannan gaisuwa aka karbi irin waɗannan nau'ukan gaisuwoyin na gargajiya aka ba da gaisuwa ta musulunci wadda ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ita ce gaisuwar mala'iku kuma ita ce gaisuwar babanmu annabi Adamu alaihi salam al-imam ibn kathir yake cewa ai idan kallama alaikumul muslim idan musulmi ya muku sallama fa ruddu alayhi afdala mimma sallama to kuma yarma da musulmi fiye da abin da ya muku aw ruddu alayhi muslima sallama ko kuma kuma ya masa da fatan fatin sallama da ya muku abinda ake bukata shine idan aka maka sallama to kai ka kara kamar yadda zamu gani nan gaba menene al-afdalu din sannan menene al-mislu din wace gaisuwar ce kai fiye da wacce aka maka sannan wace gaisuwar ce ta daidai da irin wacce aka maka za mu gani nan gaba insha Allah da nassun hadisi al ya ce kathir yace al-ziyadatu mandubatu ka ƙara in an gaishe ka fiye da yadda aka maka mandubatu musta'ajji wal mumasalatu mafhumatun amma ka maida daidai yadda aka maka kuma tilas in an gaishe ka a musulunci ka ƙara fiye da yadda aka maka mustahabbi in an gaishe ka a musulunci ka da gaisuwa da kwatan kwacin wanda aka maka to wannan to daga wanda aka masa sallama yake amsawa ya saba ma Allah sai dai idan akwai dalili kamar yadda za mu gani nan gaba akwai dalilan da za su sa ka ba za ka amsa sallama ba ko da haɓaka da nassosa na musulunci waɗanda suka tabbatar cewa in an maka sallama ba za ka amsa amma ƙa'ida amma da aya ta bamu gaban miyar ƙa'ida ita ce in aka maka sallama ka amsa in ka tashi amsawa a babi na mustahabbanci an so ka ƙara a babi na tilasci kamar da sallama yadda aka maka kamar da gaisuwa yadda aka maka ba tare da kakara mun gane al-imam ibn al-arabi al-maliki yace at-tahiyyatu tas'idatun min hayya lafazin at-tahiyya a ilimin sarfu tana wadani ne na tafsila wa kana al-aslu fiha ma ruwiya fi as-sahih yace asalin sallama shine abin da aka ruwaito a cikin hadisi ingantacce A sahih nan abin da ya tabbata cikin sahih al-bukhari kuma al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi anna allaha khalaqa adama ala surati Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam akan kiran yadda annabi Adam yake ya kira annabi Adam take طوله ستون ذراعا tsawon annabi آدم عليه salam ذراعي ستين كامل sittin tsawon annabi آدم عليه salam. annabi adamu ba dan karami bane kamar mu annabi adamu Allah ya halicce shi da kamala ta cika awansa zira'i 60 kamu 60 tsawon annabi adamu alaihi salam summa qala lahu da Allah ya halicci annabi adam akan wannan surar akan wannan zirin akan wannan kiran sai ya ce masa izhab fa sallim ala ulaika min Da kuka je kai sallama ka gaida waɗancan mutanen ka gaida waɗancan jama'un na mala'iku aka umarci annabi adam alaihi salam bayan an halitta shi akan jira'i sittin ya tafi ya je ya gaida mala'iku fastami' ma yuhayyunaka bihi ka saurara ka ji irin gaisuwar da mala'iku za su maka fa innaha ka wa tahiyyatu dhurriyyatika wannan gaisuwar da zaka ji mala'iku sun yi ita ce gaisuwar ka kuma gaisuwar soyayya ka fa qala sai ta assalamu alaikum sai Allah ya lakana mu annabi Adam alaihi salam da ya tafi wajen mala'iku sai ta musu assalamu alaikum fa qalat lahu wa alayka assalam wa rahmatullah sai mala'iku suka mayar da annabi Adam alaihi salam assalamu alaikum assalam wa rahmatullah kun ji asalin sallama kenan asalin gaisuwa Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam da ya halicce shi akan irin kiran da ya halicce shi diraki 60 kamu 60 sai ya ce masa ya tafi wajen waɗancan jama'un su ne mala'iku ya ce ya je ya gaishe su in ya gaishe su ya ji irin sallamar da za ta masa da ya je kawai sai Allah ya lakana masa kalma annabin Allah ne ko annabi Adam alaihi salam hadisi ya tabbata a cikin musnadin al-Imam Ahmad hadisin sayyidina Abu Dharr al-Ghifari sayyidina Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi manzo Allah sun yake a Adamu nabiyyun shin annabi Adamu annabi ne manzo Allah sun yace i eh, nabiyyun mukaddamu annabi ne Allah ya magana da shi to daga sai Allah ya lakana masa ai wanda zai ma mala'iku da je kawai sai ce assalamu alaikum su kuma mala'iku sai suka ce wa alaikum assalam wa rahmatu alayka assalam wa rahmatullah Allah ya ce masa hadihi tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika wannan addu'a gaisuwarka kenan kuma gaisuwar zuriyarka ashe aibi ne wanda yake cikin zuriya annabi Adam alaihi salam ya canza wannan gaisuwar da Allah ya zaɓa mu baban mu annabi Adam alaihi salam kuma ya zaɓa mana mu'min shiga aljanna al-imam ibn al-arabi yace illa anna an-nas qalu yace sai dai malamai suna cewa inna kunna man kana yalqa ahadan fil jahiliyyah yaqulu lahu a jahiliya kafin zuwa musulunci idan wani ya gamu da ɗan uwansa sai ya ce mata aslam fi alfa amin ka kubuta Allah ya sa kai shekara dubu a duniya ba wannan ya maka addu'a kariya ce haka da a jahiliya kafin zuwa musulunci ake gaisuwa in mutum ya gamu da ɗan uwansa sai masa wannan gai so sai ce masa islam kai ba aslam islam sai ce masa fish alfa amin ana sa ka ku fita kuma ka rayu shekaru dubu daya ko ka rayu dubu ɗaya in ka rayu dubu ɗaya shi zai hana ka mutu ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تصير إلى القبر ko kai shekara dubu aka ƙara maka shekara dubu biyu tara yi shekara dubu wata ranar sai an ɗauke ka a kabar sai an kai ka kabar kuma a ƙa'idar musulunci ba tsawon rayuwa ake so albarkar rayuwa ake so ana son albarka ne a cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun sittin da uku ya rasu da giduna abubakar shekarun sittin da uku ya sayyiduna Umar radiyallahu anhu shekarun 63 ya rasu in sayyidina Muawiya yace ni ma Allah ya sa mutu a shekara 63 amma sai Allah ya karfe da sayyidina Muawiya shekara 80 da wani abu to da Allah ya sa zaka rayu da sauri albarkar rayuwa ake nema in kuma Allah ya kaddara maka ba za ka jire a duniya ba to albarkar rayuwa ake nema wa umrin qasurat ta wa tas'at amdaduhu haka ce muka fahimci shine al-imam ibn al-arabi maliki ke cewa abaitan la'ana na faɗi wannan gaisuwar da sai su faɗi yin wannan gaisuwa fa hada du'a'un fi tulil hayati aw fi jihad as-salam wannan addu'a ce larabawa suke ma junan su kafin zuwan musulunci akan rayuwar mutum ke tsawo ko rayuwar mutum ke ƙarfi ta kubuta min as-sami aw as-sami rayuwar mutum ta kubuta min as-sami daga wanda zai masa zambo ko zai kushe shi aw yasmi ko ya kushe daga kushen ga baki daya fa ta hadhihi al-lafza wal aqiyatu ash-sharimatu badlan min tilka sai Allah ya sanya mana wannan labarin na assalamu alaikum a matsayin kyauta aka musanya mana aka ɗauke mana wancan gaisuwar ta jahiliya da ake yi kaga hausa ma suna da nau'ukan gaisuwa hausa suna da abuwan abuwan ku dai masu gida Abuwanku kuɗe masu gida wani ya fassara ya ce abuwanku ne wai afuwan dai, wato na muku afuwa to duk da haka ba su kai ta musulunci da yana mana ina kwana ina gajiya ina wuni ya kaza duk wannan gaisuwa ce da ake yin ta shari'a ta ce ka ayi ba amma ya kasance an yi ta bayan an yi assala kiranka a waya an kira ka a waya in nan za ka faɗa amma me za ka faɗa to ka bari dai sai ka yi sallama sannan sai ka biyo da halu halin naka ko halu halu duk da ashaffata bin abdullahi abu daidai da rahimahullah yana faɗa a cikin littafin ta adabul hadis yace baya cikin ɗabi'ar musulmi an kira shi a waya ya kama alo alo alo an mutane sun mai da ita wata ka'ida in wani mutum bai jin kuma ya maka sallama kuma zai fara alo alo na tambayi mutane da yawa na ce wai a lokacin nan na ƙara muryar sauti ne na waya in mutum ya faɗa mutum da ya cin kawai ce kama alo alo alo to kaga wannan ke wa an na anna ha adam sannan aka sanar da mu Allah ya sanar da mu cewa annabi sallallahu ya sanar da mu cewa asalin gaisuwar mu ta musulunci daga annabi Adam alaihi assalamu take daga ƴan uwa mu ji daɗi mu munna mu musulmai kan gata ne duk abin da za mu yi mana ake muna da tsari shi yasa sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad tufitu ku yi ku yi biyayya kan ku yi bid'a ku bi abin da aka sa kan ku yi bid'a faqad tufitu an gama muku komai an wadatar da ku duba dai muhimmancin wannan sallamar tamu Allah ya danganta ta zuwa gare shi tahiyatan min indillahi wa barakatan tayyib to menene fi a sallama a gaisuwa Allah ya ce wa idza fujitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to wacce ce at-tahiyatu al-ahsan ko ar-raddu al-ahsan wanne ne kuma ar-raddu al al-imamu abu dawud ya fitar da hadisi da isnadi ingantacce kamar yadda a shekul albani ya tabbatar a cikin sahihu sunan abi dawud riwayar sakidna imran ibn husayn radiyallahu ta'ala an yace ja'a rasulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa assalamu alaikum assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku faradda alaihi salama sai manzo bai ce wa alaikum salam ya mayar masa da sallama kuma jalata sai ya samu waje ya zauna فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أيكي صلى الله عليه وسلم يتي عشر لا داوما إن كي جيسوا حكيم متاني السلام عليكم أمنتم أن يتبتع غيركم ولا داوما حكيم in wani ya mayar maka shi ma ce wa alaikum assalam shi ma yana da lada goma dukkanin ku kun samu lada goma kun ba ja a ana nan a majalisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai wani kuma ya zo fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce amincin Allah ya tabbata a gare ku da kuma rahama Allah radda alaihi sai manzo Allah ya kuma ya bayar masa da sallama shi ma fajalata sai ya zauna فقال عشرون لما زمت لا داعش يا قارب ورحمة الله لفقوا يا السلام عليكم شيكم الذي سيتم السلام عليكم ورحمة الله نفقوا يا من هذا قوما نبي أكتمك يا من هذا عشرين ثم جاء آخر سيدنا إمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يتيتي وهي فاتحة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كارك وبركاته أمنشن الله يتفوت أجريكم يرحم الله بالبركة الله رد عليه السلام كما نصمي ساكي ما يمسد سلم فجلس في زولا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما نصمي ثلاثون لا ثلاثة أشيء الأفضل الأحسن الرد الأحسن شين أنت مك السلام عليكم لكم كثير وعليكم السلام هيك قارمي ورحمة الله إن أنت مك السلام عليكم ورحمة الله لكم هيك قارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gane أنا أكيد ake tsayawa shi ne أبو السلام الرحمة البركة assalamu amincin Allah ar-rahmatu tawtayi jin kai rahama ta ubangiji al-baraka al-barakatan Allah subhanahu wa ta'ala الشيخ مصطفى بن عبد الله العدوي حفظه الله عشان تفسير ya التفسير لتأويل التنبيه يجل حل تصن الزيادة على وبركاته في التحية idan kulna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shin sunna ne idan mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kuma kara wani abu akwai wasu lafuzan ai masu daɗi ko eh bayan assalam bayan arrahma bayan albaraka akwai almaghfira ko akwai almaghfira ita ma lafazi lafazi ne ita ma ne maghfira ko misali da lafuzzoji ga sunan lafuzza masu yawa masu daɗi wanda kila za ka so ka faɗa ma ɗan uwanka to shi ne a shek musamman bin abdullahi Adamu ya ce shin sunna ne a ƙara wani abu bayan wa barakatuhu sai ya ce jawab amsa lam aqif ala atharin sahihin bidalik har kuma malamin hadisi ban samu wani asari ingantacce akan ƙarawa bayan wa barakatuhu والسند الذي فيه ومغفرته حديث da aka zo ko asarin da aka zo da shi aka ƙara wa maghfiratuhu fi isnadihi da'fu yace a cikin isnadin sa akwai dalifanci wa qad warada an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu qala kuma an samo riwaya ta ibn abdullahi dan umar yana cewa intaha salamu ila wa barakatuh gaisuwa ta musulunci tana tsayawa ne wa barakatuh ba a ce a ƙara wani zai kawo ya ce akwai a cikin al'adabul mufrad wa maghfiratu to shine malam yake mana bayani akan ta cewa isnadin da ya zo da asarin da ake kara wa maghfiratu isnadi ne da mu kuma musulmai yan gata ne ubbidna bil hadith as-sahih aw ma qaraba as-sahiha وما أثبتنا بالحديث الضعيف وما قارب الضعيف mu an bautar da mu ne da hadisi ko kuma wanda ya kusa da sani shi ne hadisi hada amma ba a samu mai bauta da hadisi da yake ba ko dan wanda yake kamar maudu'i kenan na ƙarya ma gaba shi daya to da ka'ida ita ce ka sayu akan abin da ya inganta ka nisanci abin da bai inganta ba shi kenan ka kubuta saboda haka abin da ya tabbata shine assalamu alaikum sai a ƙara mai na biyu wa rahmatullahi sai a ƙara mai na uku wa baraka amma wa mafi ba bai tabbata ba ai mun gane wannan al-imam al-qurtubi ya faɗa akan cewa shi wannan ayar da aka ce fa ayyu bi ahsana ha aw ruha shin ta shafi musulmai da baki dai kuma har da kafirai shin idan musulmi ne kawai ya mu mutum sallama yake assalamu alaikum zaka mayar maka ko ko har da kafirai su ma idan suka maka sallama zaka iya mayar musu الإمام القرطبي يبام أمسى يكي واختلف في رد السلام على أهل الإثم قال بين سنجي ساقاني سنكار مدونا سني أكي شن إذن أهل الذمة kafiran amana da ake zaune da su a ƙasa ɗaya ba su cutar da musulmai idan suka maka sallama shin za ka mayar musu hal huwa wajibun karrati ala almuslimina shin tilas ne su sai an mayar musu kamar yadda ake mayar musulmi musulmi idan ya maka sallama wajibi ne ka bayar masa kuma mustahabbi ne ka ƙara to ne sai aka yi sabani akan kafirai ne sai aka yi sabani akan kafirai shin idan kafirin amana na sha muku bayani cewa kafirin amana malamai suna tarihin ne kafirin da ya zauna da kai lafiya baya kai malamai suka ce kafirai kala uku akwai ahlul zimma akwai ahlul amri akwai ahlul hud ahlul zimma su ne kafiran cikin ƙasar suna zaune a ƙasar ku ba su yaƙar ku ba su haɗa baki a cuce ku sannan suna ba da dukiya a maimakon zakar da kuke badawa ta dukiyarku to su kuma suna ba da dukiya jizya abin da aka dora ma kafirai waɗanda ake zaune da su lafiya su rika badawa ko sati sati ko wata wata ko shekara shekara ko wajen yadda daular musulunci ta tsara su ne ake ce musu ahlul akwai ahlul hudda kafirai ne su ba 'yan ƙasar ku ba amma kuna yaki da su sai aka ce to ramadanu ya zo a yi sulhu a yi sulhu na wata ɗaya daga ɗaya ga watan Ramadan zuwa ranar da za a ga watan Shawwal har a gama bikin sallah to ba za a yaki a tsakanin juna ba kaga waɗannan ba su kai ahlul jimma ba ko su ana ce musu ahlul hudda a wata lugar ta malaman fiqh suna ce musu ahlul sulh ana ce musu ahlul sulh waɗanda aka yi sulhu da su akwai kafirai kala na uku su ne ahlul amr kafiri ne ba kasar su yake ba amma sai ya zo ziyara kasar ko kuma aka turo shi a matsayin takada ko ya zo kasuwanci kasar kuma babu alamar zai cutar da ku to wannan ana ce musu ahadul ko gwaggwajen zaman da zai yi a kasar ku ko an ba shi amnu ba a yi ta wani musulmi ya taɓa shi ko dukkan waɗannan kafaran guda uku da ahadul da hudud da ahlu addimma malamai suka ce ne hukuncin su sun ba mutum sallan shin wajibi ne mutum ya amsa wajibi ne idan irin waɗannan kafiran Allahu a'lamu ko akwai irin a Najeriya ba sani ba ba sani ba ko akwai ahlul jimma a Najeriya ba sani eh, amma dai a tarihin fiqhin musulunci wannan su ne ahlul jimma ahlul jimma kuma ko akwai ta a Najeriya ko babu ko malamai manya manya su ya kamata su jiki. sun kafaran Najeriya kafaran amana ne Allah ba alam to shi ne ta limamul kutubi yake ce Ibin waɗannan kafaran an yi sabani a kansu shin wajibi ne in suka maka sallama ka amsa musu misali sai wani kirista ajin ku daya ba ku rigima ba ku komai kila ma har ka maka wajen zama yake yi ga abu sai maka sallama shin wajibi ne ka amsa muku da sallama sallama ga muku misali ne na ko kai ɗan kasuwa ne ga shagon ka ga naka kuna zaman lafiya kila ma shi yake share maka shago kafin ya zo kafin ka zo kuna zaman lafiya to shin idan ya zo ya ce maka assalamu alaikum za ka amsa masa sallama ofis ɗin ku dai kila ma mai gidanka ne ko kai ne mai gidanka ko kuma matsayin ku dai a ofis ya zo ya ce maka assalamu alaikum shin za ka amsa masa sallama ya fito da komai assalamu alaikum ya iya faɗa shin za ka amsa masa al-imamu su ce malamai sun yi sabani akan wannan wa da haɓa kuna Abbasin wa sha'bi wa qatada tamassukan bi ulumi al-aya sayyiduna Abdullahi ibn Abbasin da al-imamu sha'bi tabi'i ne da al-imamu qatada tabi'i ne suka ce eh wajibi ne idan kafirin amana ya maka sallama ka amsa masa tamassukan bi umumin aya kin yi da ganewar aya da ta ce wa idza qayyitu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani min a'awduha wa bil amri bi raddi alaihim fi sahih sunna sannan kuma da umarnin da aka yi akan cewa an an muku sallama ku amsa a cikin hadisi ingantacce سيدنا عبد الله بن عباس da almajiranta kamar al-Imam da al Katada. suka tafi kan cewa idan wanda ba musulmi ba amma kafirin amana ne ya maka sallama za ka amsa wajibi ne za ka amsa in ji sayyidina Abdullah ibn Abbas babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam tarjumanul Qur'ani shine shine ne fassar ma rawa anhu ashab وابن وحده إلى أن ذلك ليس بواجب الإمام مالك رحمه الله الماجران تدابير الإمام أشعب دا الإمام ابن وحب سكا رويتو تيوا بواجب بني مسلم غير ما كافرين أمانة سنتين a nan al'imamu malik yana nufin kun ka ga dama ka amsa masa in baka ga dama ba kar ka amsa masa amma ba wajibi ba ne ku bambance fikin ku bambance ibn abbas da almajiransa al-imamu sha'abi da al-imamu suka ce wajibi ne idan wanda ba musulmi ba amma kafirin amana ya maka sallama ka amsa masa amma limamu malik yace laysa bi wajib in yace laysa bi wajib yana nufin ne ai huwa jaizun kenan halal ne in ka ga dama ka amsa masa in ka ga dama kuma ka ki amsa masa fa idza dakta fa qul alayka al-imam al-qurtubi ya ƙara bayani yace idan kafirin amana ya maka sallama Dun ka ga dama za ka amsa masa ma ka ce alaika assalamu alaikum ta ce alaika wa ikhtara ibn tawus an yaqula tirraji alaihi amma wani babban malami da ake cin ibn tawus sai ya ce idan za ka mayar da kafirin amana sallama ka ji kai daidai ya ce assalamu alaikum ya faɗa karana babu kuskure ya ce ka ce alaƙar salam الزاج إمام ابن داود يتبع علاقة سلام شيني أي ارتفع عنك aminci ya ɗauki daga barin ba ruwanka da aminci sai ka ce masa alaƙar salam assalamu alaikum sai kafarin amana ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce alaƙar salam malam al-imam al-qurtubi yace wasu daga cikin malamanmu mu sun fifita sun zaɓa suka ce Asila, sila bi kasri sin ya'ni bihi al idan kafirin amana yake maka assalamu alaikum take to alayka as-sila kai makimin jidda ya ce wa assalamu alaikum take to alayka as-sila as-sila ai al zuci ya ce amince ta tafata a gare ka kuma zai tafi zuci ta fata a gare ka muna ji abin da malamai suka faɗa amma sai al-imam al su ke ce wa qawlu malikin wa ghayrihi amma maganar al imamu malik da waninsa fi zalika kafin wa shafi ita ta warkar da mu kuma ita ta wadatar da kama da a cikin hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wato in ka ga dama kamar mutu kuma ka ga dama ba kuma ka kamar mutu in ji al malik قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى كما قال الكوبي عندما ظن ما مسألة أتيل تأخذ أحكام أهل الجنة يجب وأما الرد عليهم فأمر أن يفتفر به على عليهم في أما إن ذا أما يوم ذا ولن تبا مسلمين فسلبا في عك أمر شيء وذا شيء وامير مسجد وعليهم وفي هذا كله إذا حقق عنه كان سام عليكم amma wannan fa za ka ce wa alaikum ne idan sun zo sun ce assalamu alaikum yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika fi billah kafirai yahudu su ba ba sun suka zo kai da manzon Allah sallallahu alaihi suka zo wucewa ta masallacinsa sai ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka assalamu alayka assalamu alayka sai ce alamu asamu ai al-maut sai su ce mu manzala ta sama asamu alayka mutuwa ta tabbata a gare ka ana ta ka mutu Manzala ta sama sai ce idan sallama alaikum ahlul kitabi fa qulu wa alayhi daga yau ce yau idan yahudu suka zo suka gaishe ku to ba gaisuwa Allah da Annabi suke yi ba gaisuwan munafurci suke yi ta kafirci suna cewa ne mutuwa ta tabbata a gare ku to kuma ku ce wa alaikum kuma mutuwa ta tabbata a gare ku wata rana manzo Allah ta sama yana zaune a masallaci na shi tana gefen sai Yahudawa ta zo wuce sai suka ce assalamu alaikum na Aisha ta ce manzo Allah ta sama sai ya sauri sai ya ce musu wa alaikum wa alaikum na Aisha sai ya musu raddi anni sai wa alaikum assalam wa ghadiba Allah alaikum wa la'anakum wa a'adda lakum azaban azima ce ku dai za ku mutu Allah ya hushi da ku tsinannu Allah ya kine muku albarka sannan Allah ya tanadar muku azaba mai zafi mai tsanani manzo Allah sun ya ce kake ce musu haka inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yurzau an shay'in illa shanahu ki zama mai saukin hali sauki kullum idan ya shiga cikin abu ado yake sa masa amma idan aka cire sauki da tausasawa a cikin abu abin da lalace nana ita ce awa ma ta ma qalu ya ma'aikin Allah ba ji abin da suka faɗi bane ke samitu wa qad radadtu alaihim ina ji na mai musu da amsa sun ce assalamu alaikum ni ma na ce wa alaihi. to daga nan aka samu wannan ka'ida to shi ne sai al-imam ibn qayyim yake mana bayani nan ya ya kawo hadisin ne a cikin littafin sa kama ahli jimma sai yace amma fa za a mayar musu da wa ne idan aka ji sun ce assalamu alaikum au shakka fi ma kada ko kuma kai shakka wai ne suka ce baka ji abin da yake ba falau ta haqqaqa Annan, anna jinniya qala lahu salamun alaikum idan ne sauraro musulmi ya tabbatar da cewa jinni kafirin amana ya ce assalamu alaikum ko salamun alaikum لا شك في لبابك وفنك أولا فعله أن يقول وعليك السلام المام القيم يقول عنن يا قداما يا سو يا قداما يا ميغمت يجده وعليك السلام شما أو يقتصر على قوله وعليك فوق وخوى يتعيك عليك فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة الإمام القيم يجي أبين نفسه تنشرع كي تبتغوى يقائل تنشرع an yi kala da huwa alaika salam in ya ka ya ce assalamu alaikum to kamar mayar masa ka ce wa alaikum kenan ya halatta kenan idan kafirin amana ya maka sallama ya fito da sallama karara ka ji bai yi maku ba babu magudi a ciki kai ma kamar mayar masa ka ce wa alaikum shine ta limamu fa inna hada min babil adl wannan shine adalci والله يأمر بالعدل والإحسان أن ينا أمرني به آدمتي ثم ينا أمرني به تتاوى وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رفوها المام القيم يقاونا آية ذكي بياني أحلتا تسلم سورة الإنسان فنذب إلى الفضل عن نيم مستحدي فقندب إلى الفضل أن لا ينيم نيم مستحدي شين أمنا جيسوا مستحدي wa awdabat adla sannan kuma Allah subhanahu wataala ya wadafta mana adalci adalci shine kamar da gwagwadon yadda aka maka kenan mas'alan mu ta fito akan cewa kafirin amana da waɗancan sunayen guda uku da muka ambata ko dai ahadul zimma ko ahadul hudna ko ahadul amni ahadul amni suna cikin su al taamalu idan suka maka sallama kuma ka ji sallamar ta fito fili babu tsumbure babu maguji babu nau'i na cutarwa a ciki ya halatta kai ma kamar ya musu cewa alaikum salam wannan magana da babban malami al-imam ibn qayyim rahimahullah yake to daga ashe magana ne babu malik cewa in ka ga dama ka amsa ba a wa ciki ba in ka ga dama ka amsa in kuma ka ga dama baka cewa alaika shi ke amma malaman da suka ce ka ce masa wa alayka kilab ai wa alayka ba su da hujja malaman da suka ce ka ce alaka salam kaman al-imam ibn tawud su ma ba su dalili abin da ya tabbata na dalili shine ko ne kamar yan musu in kaji sun yi daidai ko kuma ka ce wa alaikum kawai ka tsaya duk wanda kai a cikin waɗannan fuskokin guda biyu kayi ne wallahu ta'ala a'la wa a'lam za mu tsaya nan sai karatun mu na gaba sai mu dora bayani A kan wannan ayat da muke kanta sallallahu alaihi wasallam ba ka ala nabiyina muhammadin yau ake neman asusun barayi ko ko asusun masallaci saboda haka mutane su taimaka watan ramadan ne ake ciki daga mutane su ba da gudunmuwa su ba da gudunmuwa su daidai gwagwadon iyawarsu Allah ya sa ka da wannan yake cewa salamu alaikum dangane da waɗanda suke yin recording da hanci su suka sanya wayoyinsu a silent ko su kashe Allah yi wa duk zuriyarka albarka kuma tabbatar da buɗe yake imani amin wannan nasiha yake mana waɗanda suke wanda suke aje wayoyinsu a nan su rika sa su a shiru ko kuma akwai wajen da ake shiga in sun je wanda suka san wayoyi za su su zaki da waya ta tana yi ba za iya duk abin nan ne na kama ba za a same ka in mai ka tana da wannan tsarin sai ka je karkatawa a ka aiki saboda a samu nutsuwa na karatu kada a samu hayaniya kita da waƙoƙi suna tashi a masallaci daga wannan nasiha da ya Allah ta kamu da alkhairi Allah ya samu mun samu gyara wannan wata baiwa Allah ke ce an mata aiki na koda amma har yanzu ba ta warke ko da tana buƙatar ɗan uwa su sa ta a cikin addu'a Allah subhanahu wata ta'ala ya ƙara mata lafiya Allah ya ƙara mu da lafiya da baki ɗaya wanda ba su da lafiya Allah ya ba su suka yi da ita Allah ya ƙara musu kuma ya ba su kan aiwatar da cikin abin da Allah yi wannan ya ce ya ce dangane da haramcin sa hutu a ɗaki malam a yanzu duk yawancin littattafai na yara na da suke zuwa makaranta wa shi exercise ko textbook duk akwai hotuna a cikin sauran littafin da cikin shi to malam idan akwai irin wannan hotuna mala'ikun rahama ba za su fiti ba duk hoton da ya kasance an makala shi a wani abu ba yadda mutum ya iya yi a gaba da shi wannan Allah ba zai kama ka da laifi ai akwai hotuna a ciki akwai alban koko akwai saddauna ko an yi akwai saddauna akwai awalo akwai tafawa kwalewa akwai mutala duk akwai a zukuri man ji a zukuri ta akwai su abokinan kudin kudin waɗannan babu ne ba yadda mutum ya iya ci haka hotuna da ake kawo a cikin littafi don karantar shi ma babu ne Allah ba kama mutum amma akwai hoton da zai zo da ba ko hoton da zai da wata ma'ana wajibi ne an ba da wasu exercise da ake yi wa ake ziyarta da mutane wasu ne yan kwallo in aka ce ma yaro ba makawa sai a rufe baya saboda an ba a tare da wadanda makiyan hannu abin da za ka yi ke menene hukuncin jin waka da yin rawa waka ta fasida da akwai waka akwai wani larabawa in sun ce aljina waka da aka yi ta da cika in sun ce ashirin wake wake ta hikima wannan an sha bayani kan waƙar da ta kasance babu gida a cikin ta akwai fafaha a ciki ya halatta ka saurara ka ya halatta ka saurara ka waƙar da babu gida. amma waƙa mai kida ni ne ƙoƙarin mai ƙoƙarin nisanta musamman ma waƙar da aka haɗa ta aka ce ta addini ce aka bude kiɗa waƙar bangiru wannan kafin ne wanda ya waka shi ya buga kiɗa ya ce addini yake da ya fi sauƙin zunubi a wurin Allah fiye da wanda ya waka kuma ya ce addini yake wanda ya waka ta babu kiɗa ya ce ba addini yake ba kawai ya yi ɗan nishaɗin ya zunubi da yake da shi shi shine tambul ma'asiya zunubi na sabo shi ko wanda ya kiɗa a addini yake yana da zunubi zambul ma'asiyati wa zambul bid'a ga zunubi na sako sannan ga yayi bid'a to ayo bala'i ya kan mutane can da ana buga wata gangata da yayi ya haka ana ce mata banjiri wadda malam ne ibn al-malam ne madkhal al-imam ibn al-hajj ya bayani kan yace duk masallacin da aka buga ban to bai halatta a masallacin a sallah a masallacin ba sai an haƙe ƙasar. an haƙe ta an haƙe ta in tare ne a ne sannan a yi sallah a masallacin da aka buga bangiji in ji ibn al-hajj tun duk mafi yawancin malamai na najeriya akwai da nabi ibn al-hajj al madha shi ne ba malam abu kuma ya kawo sai wasu suna ɗaukar kawo malam ne mai wannan mutum su ba malam abu kuma ya faɗe ya fa ba ba laifin shi ba ne ba shi ya karzo mafarati a bashi ya tabbatar da abin da al ibn al ya faɗi to daga haramun ne kiɗa ba daidai ba ne mutum yanzu na sauraron kiɗa da ibn abdullahi ibn mas'ud a ajarinsa yace sauraron kiɗa yuzbitu nifaq bil kalbi yana haifar da munafurci a cikin zuciya sannan wani malami yana faɗi yana cewa la yaktalibu qur'anur rahmani wa hina'u shaytani fi janani insani Qur'anin Allah mai rahama da waƙen shaitan ba za ka da zuciyar wani mutum inda Qur'ani in kuma ba Qur'ani waka in da waka ba Qur'ani sai ka zaɓi ɗaya ko ina ku ko Qur'anu Rahman sai ka zaɓi ɗaya Allah shi ya tabbata wannan yace malam ko ya inganta idan ana cikin karanta alƙur'ani ina cikin karanta alƙur'ani kuma ina sauraron karatu ko tafsiri a rediyo a cikin lokaci ɗaya ko ya za a yi Allah ya ce ma da Allah da ya rasu ibn kalbai fi kyau Allah bai sanya ma wani mutum zuciya guda biyu ba zukata guda biyu a cikin kantin ba ka da zuciya biyu ko ba ki da zuciya biyu mutum ne abu ɗaya kuma Qur'ani ana buƙatar tadabburi sannan tafsiri da ake ana fitar da hukunce hukunce ana son ka ko ki ya maka tasiri ko ya miki tasiri da za mu ci haɗa ci ai taurari ba ta haɗuwa a baki dai a tauna ba zai iya yiwuwa ba sannan ba a haɗa gudu da tushen da tushen kasa sai a zafi ɗaya ko dai a yi tushen katara ko kuma a yi gudu ba zai yiwu mutum yana tusa katara katara cinya sai mutum yana gudu kuma yana so ta cinye shi zai yiwu ba zai yiwu to daga mutum ya zaɓi ɗaya shi ne dai wannan yake cewa menene hukuncin wanda ya rage da ganta ba a yin rage da kuskure ita rita dama da gangan ake yi ba a yanzu, da wanda ya kuskure ba rufe yi ba shi yasa malamai suka ce ba a tabbatar da mutum kafirci ga gaba to shi nan ni zan karasa bayani bayan wannan yanzu ba za a fahimci ma'ana ba zan karasa bayani na. shi yasa kafirci ke da ka'ida kafirci mutum ke da ka'ida ba haka nan kawai za ka zo ka kafirta mutum so da ke ridda da gangan ake yi sai an tsayar da mutum hujja mutum ya sani da gangan ya fi in mun zo gobe sha Allah ba mu fara bayani kan wani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi alladhi to mun ji sai gobe sai wato